to kafin mu je ga tambayoyi na ɗumbin mutane wanda kasu ina gani suna ta turowa bari mu taɓa wani babban muhimmin abu da mutane suka fi tambayar ka a kanka mm. kwanan nan sai aka mm. ganka ka fito da kai da wata kun je a bakin teku kun ɗauki hotuna mm. a ɓangare ɗaya sannan kuma wani ɓangaren gashi kun shiga irin ta ango da amarya a gidan ɗaukar hoto kamar wace ce wannan eh wannan ba sunanta wata ba sunanta matar abdulaziz malam ali saboda haka kuma mata abinda nake nufi da mata mata irin wadda kowane mutum yake ba da sadaki ya aura ah, kamar yadda Allah ya ce wa atun nisa sadaqatihin na nihila so sadaki na bayar na aure ta so aure muka yi don ko lokacin da aka ga wannan hotuna da auren mu kusan wata biyu ma da aure ko wata uku abin da akasarin masu kallo ko masu bibiyar ka suke tambaya a kai shine wacce ka aura kamar ta kece ka a shekaru ila ta kusa ninka shekarunka da sauransu mm. suke ta tambayar kamar kai saurayi ne a kila 'yan mata ya kamata ka nema da sauransu sai gashi ka je ka auri kila wacce ta kusan ninka ka a shekaru menene idan yi hankalinka ka aure ta misali kana jina afuwa ya yi katse ya katse magana da kake fada yawwa ko mai kuma eh, ko sorry da abinda nake cewa shine ah, galibin masu ah, bibiyar ka a ah, shafukan sada zumunta suna ganin cewa wacce ka aura kamar ta girme maka kusan ta ninka shekarun ka biyu ma da sauransu kai ga mm. ka saurayi sharaf da kai kamar menene ya janyo hankalinka har ya baka sha'awa ka aure wacce ta kusan ninka shekarun ka ma misali eh na farko kamar yadda ka faɗa mutane wanda suke bibiya na a shafukan sada zumunta suna ta maganganu waɗanda ma ba masa bibiya ta suna maganganu waɗanda na gani da wanda ban gani ba na farko dai a kamar yadda wata kalma take fitowa a cikin maganganu duk wanda zai faɗa shi ne ya aure ta saboda haka shi aure babu ruwan shi da shek. kana ji na? Ina jin ka. hello muna tare da ke muna jin ka yawwa shi aure babu ruwan shi da shekaru babu ruwan shi da kankantar shekaru kuma babu ruwan shi da yawan shekaru idan har aka ce akwai soyayya to babu abin da ba zai iya faruwa ba soyayya tana iya sawa sarki ya koma ba kowa ba wanda yake kowa ya koma kowa saboda haka wannan kenan so ah, maganar kuma ta linka na a shekaru wannan ba gaskiya bane ba ajiya matata shekara ta arba'in da biyu a duniya ne kuma ina da shekara talatin a duniya saboda haka kuma dai ta linka ni kuma dai bata linka ni ba ina kaunarta kuma ina santa amma kamar me za ka ce dangane da mutanen da suke cewa kamar auren jari ka yi ita 'yar siyasa ce mai dukiya shi yasa nan shafi mai ƙoshi ne kai aure ta ba ga laifinsu ba ban ga laifin su wanda yake faɗan haka saboda ra'ayi riga kowa na shi zai saka idan ka ce na aure ta ne don dukiyarta ban ga laifin ka ba idan ka ce na aure ta ne don ɗaukakar ta ko don sunan take da shi a siyasa ban ga laifin ka ba amma abin da na sani shine mutane suna manta wani abu guda ɗaya na farko akwai soyayya ai zan iya yin amfani da soyayya da take mini ba sai na aure ta ba zan ci kuɗin ai zan ci saboda soyayya ba abinda ba ta sawa ai so ba dole sai na aure ta zan ci kuɗin ta ba ko na aure ta ko ban aure ta ba tunda har tana so na tana ƙaunata, ta to kuɗin nan lalle lalle zan ci su ka fahimta haka so idan ka ce ko in mutane suna faɗan cewa don ta na aure ta ko ita siyasa ce mai kuɗi da yawa ba zan ce a daina faɗa ba amma dai mu sani cewa wannan abin da na aikata ba haram ba ne ba domin kamar yadda na sha faɗa kuma kamar yadda mutane kowa ya sani shi ne akwai wata hujja da mutane da dama suke kafawa a duk lokacin da aka ce wane ya auri wacce ta girme shi na farko akwai hujja wata ta kasance manzala sallallahu alaihi ya fi kowa kyau ba wanda ya kai shi kyau duk duniya ba a taɓe mai kyan shi ba ba a taɓa yin mai ɗaukakarsa ba a taɓa yin wanda shi ga baki ɗaya dai ɗan gatan Allah ne Allah ya fi son shi akan komai amma nana Khadija da ya aura mata ta farko ta girme masa nesa ba kusa ba kuma tana da dukiya yar kasuwa ce ta gaske so kaga ya aure ta kuma ta taimaka mai a rayuwa ta taimaka mai ta taimaka wa addinin musulunci zamanin da muke yi a wannan addinin namu na musulunci ta ba da gudunmawa ba kaɗan ba akwai gudunmawarta ta dukiyarta ta shawararta da ta lafiyarta a wannan addinin da muke rayuwa yanzu kuma ya aure ta saboda kaga kenan ba laifi bane ba ni dai na tsarkake zuciyata akan abin da zan yi zan yi abin alkhairi ne kuma kamar yadda na sha faɗa a sana'ar da nake yi yanzu duk wanda ya san cewa wannan ɗan fim ne to ko ka faɗa ko kar ka faɗa an san cewa mata suna bibiyar ka mata ku sun haɗa da manyansu da yaransu saboda haka akwai mata da suke bibiya ta da yawa waɗanda na farko sun fi hajiya bulki ma kuɗi wasu wasu sun fi hajiya bulki suna wasu za su zo da aure wasu za su zo da sabanin aure amma da na zauna na duba sai na ga cewa ba wani abu suke bibiya ba sai dai wani abu da suke so su benefiting from me to ni kuma duk da nake son shine zaman lafiya nake so Allah ba ya ban ɗaukaka bane ba saboda in je in yi ashararanci ta sanadiyar wannan ɗaukaka Allah ya ban ɗaukaka ne saboda ya tsara min a rayuwata zan samu wannan ɗaukakar ba ni wayo ba wayo na bane ba to hajjiya balkira ta zo min ta zo min da magana na farko tana ƙaunata na biyu kuma ta ga ya kamata mu yi aure mun daɗe ita kafin mu yi aure na duba na ga cewa tace wadda ya kamata a ce duk wani dan adam wanda ya san abin da yake yi ya aura na je na samu mahaifiyata na gaya mata mahaifiyata ta ce to za ta yi addu'a saboda haka daga nan mahaifiyata ta yi addu'a na ƙara zuwa mata da magana ta ce to in dai dan Allah nake son ta ba don wannan abu ba in sani da abin da na sota da shi to da wannan za mu tafi in na sota don kuɗi ne to kuɗi suna ƙarewa in na sota don wani abu ne wannan abu zai iya ƙarewa amma yanzu ta saboda Allah so mahaifiyata ta bani license ni kuma duk abin da zan yi mahaifiyata ta ce min yi kai tsaye wallahi ba na kokonto kawai nake yi so na samu goyon bayan mahaifiyata na yi wannan aure so da haka ma an ce dan kuɗi na aure ta mm, ba komai ai kuɗi abu so To masha Allah ah, kafin mu ah, ci gaba bari mu ah, karanto wasu daga cikin sakonnin da ake ta aiko mana. Sallau Ibrahim yana cewa Allah ya baku zaman lafiya. Nan kuma Amina Hamsi tana cewa Allah ya sanya alkhairi <coughs> ango. Amin. Wani kuma nan yana cewa kamar me yasa ake ce maka shugaban masu yin whoop? <laughs> ai <laughs> ita ita kalmar wuf abinda ake nufi da kalmar wuf kamar zara mm. kenan a hausance ko irin unexpected irin ka ɗauki abu ba zato ba tsammani irin eh. kamar walkiya. Eh, to kai wa ka zara matata ana cewa na yi wuf na yi wuf misali sai aka ce to kwanaki wasu sun kira ni a waya ma suke ce min za su kawo mun award za su bani shugaban yan wuf na ƙasa da ƙasa so mutane suna ce min yan shugaban yan wuf saboda na auri wacce ta girme mini na haka yanzu kana da kana da kana da mambobi kenan eh kana da mambobi kenan a cikin tunda kai ne shugaba eh ina da mambobi duk wanda ya zo ko ka fara ko daga baya na ka zo dai ni ne shugaba to abin alkhairi to masha Allah to bari mu yi magana akan tunda ka ce matan ka biyu yaya ɗaya mace taka take ganin cewa ka je ka auro wata kuma wacce ta girme ka ita kuma ba ita dama ita ma ta girme ka ne eh na farko kamar yadda na gaya maka ɗazu shi aure ya danganta da yadda ka gina shi dama ni da na aure mata ta farko ban taba ce mata ba zan ƙara aure ba ban ma ɗora kaina ba in ji ɓaran hula ka gane ko matata ta farko da na aura ina son ta sosai rahama na aure ta muka yi aure so lokacin da auren hajjiya bulke ta so na na same ta na ce mata ina son zan kara aure ta yi shuru ta koke kokenta ta gama na rallashe ta ban ƙara taso mata da magana ba sai kusan bayan wata ɗaya ta gana yi banza da magana ban ma ƙare mata magana ba Wannan muna zaune sai nake ce mata magana nan fa tana nan ta ce wata magana na ce magana ƙara aure to tana da fahimta gaskiya tana tana so na ce to abin da yasa ita wata ƙarin magana ba saboda ta yi addu'a tun daga nan da na gaya mata in dai akwai alkhairi a ciki Allah ya sa mata nutsuwa a zuciyarta to kuma sai Allah ya sa mata wannan nutsuwar ah, ta ce mani kawai ta mun nasiha kan cewa ba wani abu in ji tsoron Allah so shi ne ban samu wani matsala daga gurin ta ba gaskiya to ga wani sako ma na mamin moma wacce take cewa Allah ya baku zaman lafiya shi ma murtala abubakar batsari yana cewa masha Allah sai kuma muhammad shi kuma da yake cewa gaskiya ka burge shi wataƙila wannan shi ma mambanka ne ko eh yana cikin membobi to bari mu dan <laughs> ah, bari mu dan duba wani batun kuma dan duba wani batun kuma